قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز sai mutanen annabi shu'aibu suka ce masa ya kai shu'aibu ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da ka zo da shi kuma lallai muna ganin ka mai rauni ne a cikinmu sakamakon abin da ya samu idonka na rauni ko makanta, kuma ba don danginka suna kan addininmu ba da mun kashe ka ta hanyar jifarka da duwatsu, kuma kai ba mai ɗaukaka ba ne, ballantana mu ji tsoron kashe ka, kawai mun kyale ka ne saboda girmama danginka.